بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما أقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور <clears throat> يرى allah subhanahu wa taala ati tiyare subhanahu wa zalika andi ke wori kube kubenugu dangiya ati ke fikkundu ati waman aqaba serebe mana aga halkindi sereben da halkindi bemisli ti fonga bimisli ma fonga kenga uqiba bihi igada igada halkiti kemme seregarari ida hali ahalikindi sere garari gar tambotuga agar seregar gar fonyangi akhari tambuntuga sereani ar arfo buri anya sere abukhwa ar toro ar kenagati zalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bih sereya na bogwa ar sereya toro akaman karige tora kebe kebe toro akaman kari tammun allah yar sirbe nda kende bari andi sere toro ta roman aqaba nan torandi hangu torandi ati sere khari ken tambo be arame to ati mis bi mislima uqiba bi iga kebe me aga segebe tora kaman kari kemme hakke ar kemme asage summa kem palle bughiya alayhi agoti len kad nanyada nyada kaman kati summa bughiya alayhi nan nyada kamma misala ni seren toro andu fonya sere ari tambo jaga an kawa gara gemi jampa an kawa ani tambo jaga parce que andu tora ala sallallahu khati gana ngir seren toro ari sammu ari tari tambon chaganga an kuti le nan diga tambo kebe saganga an kuti an kuti le yadana kamana pourquoi ken tambo ga sagana an yimi fo ne kadi aga pungu tafana kebe kadi on ken ka pranda ngenya ande seren champa ar sampa me saganga parce que ay tambon tuka ha anti anti andi sere arame sagan anto ati yakun ni fo nayi men karati hmm. an anyi la kama men kar muto awre man ya de kya ga tere wa man aqaba bi misli ma uqiba bi sere benda halkindi al sere benda sere torna fo nyangi tawr man aqaba ha ati bi misli ma uqiba bi angar kebe toro agari kemya sagan a atan bi misli ma uqiba bi ha ken do an kadi summa bugiya an kotiri na ñaada a ñaada manne alayhi kebegiri tambuntuka an kotiri na ñaada ken ka kamar hara kala kaga man mana summa bugiya alayhi ken no pati subhanahu wa ta'ala la yansurannahu allah la yansurannahu allah ati kala migir ke sere de ma kebe wacha aga bexey mi ke alla gena kamanga ina dema mi gala kama nyida kenya kwere la yam yansurahullah Allah na kama an dema na wor famire sere ngara bogo sere an yile yadana kama wallahi malla gala kama dema am an bexeya sigana nya anya ngi sembe am an ya ari tambo me sagan anyame xa anta ya eh, kema nyame anta yi il faut kana fonya plus ar kenga ñasu kenga na ñasu ki Allah subhanahu wa ta'ala la yansurahumullah mi ki Allah kama ndema sembe ta kama a sembe ngalla ke a kama sembe Allah ke subhanahu wa ta'ala sembe ngi ya ga tere la yansurannahu Allah malagara kama ana ala kama ndema kebe gi kebe gi toro na ñinler na ñada kama kadi migra kama migra kama ndema kenyan akhini eh, ko hadise sallallahu alaihi wasallam ati angara serel toro gana galla xili at hijabun ta dala na hijabun ta hijabun ta adalla na agari khrisu nyimin aga dalo dal il nyimin ade donc donc awde manne ma seren to anga seren to tagra alla khrisu alla ti nyimin kyanga tiere ina kama de mana ina kama ini ini idana atin demana man getin demana ati inna allaha iki allah la afuun iki allah Yang khani Yang Pananya yere misale soronto ban mogo on tala yo goy musa allah etorno torno a saganan anati yampa yogoyeyi son sondomu ban yogo ya tan fanya ngati te ngeke ma nyabama haginyamu jiki Allah yampana yani ha Allah yampana nyani subhanahu wa ta'ala kem ban fati e ghafurun yampanan khani margata ghafur man manne jurubu ghafuri an jurubu kana e fase ana ghafur man manne anan tutu andi fuanya ada buruga ada cutu wa alaikum salam wa rahmatullah ada kenkani ike subhanahu wa ta'ala ghafurun junubun ka ifasana nani ala ya junuba na ifasana buruga kenka ara kenka de bari yang pana nyani junubun kafurun dana nyani subhanahu wa ta'ala ذلك yuliju al يولج fi an-nahar wa yuliju nahara fi al-layli wa anna Allaha sami'un basir ati zalika nde kengori sere kebe geti de man e ambo sere ari tamuntu an koti le yada na kam na nyara kam na fonya be aga taw nyan ati kyalla megara kama ma man na kan geti ya ati zalika tan nguri bi anna iki allah irayde ben bi iki allah yoliju leyla allah ni wurollondini finnahar kiyen noho wa yuliju annahar ana kiyen ka kiyen ka ana ken karondi filleyli wuron wa annallaha ike iki allah subhanahu wa ta'ala sami'un mukana nyaniya ya sumuku hadiga mu basirun ya khante nyaniya fofu hagada be Allah ya khanyani ya sumuku ya khanga suya kyata awre manne fonta mu kyata mm-hmm. asun ati ya sumukwa ya khanyana suya donc yere atangara seren toro haka di suike lai awre man ino kenya uro nyaba wala yaki madama uro ni kyalla kite kiyen ni kyalla kite fofo kenya nyawre man ni kyalla ino ino antina ni kyalla falle kyalla ino yere ati ina uro mutu yulijul layla fi nahar na ay nyana anyum na fawacha naro kiyen no anaro kiyen no awore manere wuro ke defona uro na defo kiena waxata xanani xanan ati xadi wa yuliju nahar a fi ana ana ana kiyen xaro ana kien xaw ana ro wuro no awre mane wuro xar wuro narana gillo kiena kiena defo e surtout bani gari kenke mm-hmm. banga joran surtout sans ko isira be ala sentiment pay donc wuro wuro ngaka ti nyogwani wuro ngaka ti nyandeme anaro kiyenno sentiment ha haro kiyenka anaro wuro no subhanahu wa ta'ala nam donc qur'an ke kebe kaga awre maga fo kono fo anagadu atigil fo anagadu ذلك نكن bi anna الله إكي الله هو الحق i ike Allah na tongu tongu nuko Allah anga tongu ta Allah tongu donc or fam sere su barto nga barko ambra Allah donc or fam tongu ati ke mi man tongu ke ala ya na tongu arke na ko ya bi anna Allah huwa al-haq ike Allah na tongu wa anna ma yad'una ad ni gi khilli wa annama kuɓen yad'una igi xilli min dunihi allah kamna humre kuɓen igi batta allah kamna humre kuɓen igi xilli allah kamna humre huwa ani kempo wori geña fofo albatil keñani gare kene tongu fede kene gareña wor fam yere fofo anga batta woren mais ko hantum allah yalati alhaq ma hayre ati wal batil anga kebe bata gare nyande to ngufe arkenya kwere wa anna allaha anda allah wari huwa al aliyu allah wurgintene al aliyu allah kallanguntene al aliyu al kabir ake ngalla hadi anan qora allah irwantenya ay no kushi al kabir allah akhore khore ay no kushi tatwa no no anan qora yarati ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء al-ardu muhdarra inna allah latifun khabir a yɛrɛ yalla mawor ba ale tara yalla mawori anyi muna fayli siri diga me ke kurane ke adi yankadi katalla farinya muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallam ale tara yalla mahamuna mawor ba ale tara yalla kin biga kurane trin kana mawor ba misali wacha ufa qur'ane kharan wo yimu ko toro mawre man ay wacha allah ga sefna ni maranketa keta mawre ah, alam tara keta mawre wacha qur'ani ke bang allah digamu beba wacha so sunda khara digamu keta ni maya atangana ni digamu tagana ni maya atiyere yalla mawre yaba anna allah nant allah anzala allah yankandindi minas samai gilikam anu tebulu iga samai samai na ya kamu samai awre man fofo ga kamu to ya sama hmm? fo fo ga kamma ato ya sama mi bire angara bire nde bari bire ngure man sama kamma ya hmm? anga sama yere mana tebulu tebulu ko ni ta kamma ya hmm. wala tebulu ko ari yan mutu ida gari na tiagati mina sama ati yankandindi mina samai gilli kammu maa ji ana kamme kamme takke agilli kammuña fatusbihu fatusbihu l ardu fatusbihu al ardu ke na ke a yilli kiraniyamanne kammen texe ati ke na muhdarra amul dari mangen asuna ya ko manu kali sokke mukhtarra mulu dere asuna frapro kamen tare ban mana kanya sokke sokke mbaka ak ni ke aili karan nanya ay alagri nanya manne mukhtarra gari ni akawan nyan fofonte akaminga tege sokke nyambak fud fotuna bu ana frapro ni ke nawra nyaage vraiment ana ko man ko mulu dere mu asuna dere nya kone kende bare ko yaxente kam nga taxeba mm. kedu koya yadare men allah idu hakle mban kawe yinon fofu min kam men tere so kembo nyeke sunya mole dare mukhdarra donc haqiqa hakle mban na qatnat kede way fuan debe kebe ge debari an allah ne ko kan ke jimman haklanti ko kan ke jimman serebe allah gare kanda kat kille kulle ke ngani ken cimana na simmananti a kede agar allah kaget kata mau warkat nam o kini, kan kaman ananya wadang ibra takasi an kawanan tagasi teya nan tagasi tey na dungeti ananya kawande odang inna allaha atanda allah wari subhanahu wa ta'ala latifun kamne ani ane manga kamne ani amu mokonte nyen latif kamene kebe mogo mogo tene kamene yani manna mogo mogo tene ni kamene yani kebe angana difficulté no angana yo kote no kote kebe anci memaga yeri kende sere suwanti mbagandi ake ngalla na kotri ana mulli mbagandi kudu koni ken latif nema mogo mogo tene nema mogoten kamar allah subhanahu wa taala parce que an gote ha gote ke be ngai an baka kambire an tuba an tuba mi allah fa ni kota an dana mulle bagal kun gote en subhanahu wa ta'ala khabir ke ma kadi a ke ngalla allah yinga na yan. allah ni yi na yan. na yi ngufo. khabir anga alim ado khabiru Kati itu, makempe mm. ang sellantu alla kay me khabir kenya kebe agamu fonno se restaurant yingine Allah ngati yingine ken khabirinya ken khabirunya alla ni yingana kebe ke secret an secret ke yingine aitu an khabir mu xalla subhanahu wa taala c'est nah, fait agar tu nan tampa difficulté noko ay kentu ayan ce ay ayan tampi ke nan kota nyimma angana yimma tentei angana yimma tentei ken tampi ana mulim bagandi latif subhanahu wa ta'ala and tei. Nah, naam man khani ga kende berni ati kella yana allah ini mulina koy khananti lahu ma fi samawat wa ma fil ard wa inna allaha lahu al-ghaniyyul hamid atire lahu an allah danga ma kebe fi samawati an allah lahu an allah danga ma kebe fi samawati aga kampeto nyeri noho kebe suga ke kampeto nyeri almalaika hmm? fofo gi tege foñaga kammu ke kella fon arsino kursino ke kammu asino hati ya yafon asuya lahu ma fi samawati wama fi lard aɗo keɓe xa woma aɗo keɓe xadi fil ardi ke xa ɓe ga ñiñen kamma ke alla fo xadi fofo gadi ke alla fon sere fofe alliya andi ni ya. antelliya annato kene Fofon ndamma kene kota be anga bangen kota be anga rin anda fofu mari harban to pufe ke fe fofu fe anduro nyalli kendo ko nanti anga rin fofo ndamma miskina nyana fofo ndamma anga rin fofo hat hatriya donc awre manne aran no me kanande kebe angri nyere antella haranga to yere passage ko passage ñana passage ñana ngangri andangina hi idan bisimilla idan ku yigande idan ku jiammi duna keba andangina ba fo suga magare ayiga yige andammini atandangina an ko feo atallia ta angu yiki hakke idan bisimilla angu yiki kata kataga nyemene beta ta ya yangu tuantele fo gamma kare anda ameri antokera harban dama harban to kol ke simmana haklante hakate mana wa inna allaha atiki alla huwa iki alla ni alghaniyu iki alla na banna ha ganani su sugaire Full fu ga duna iki alla fu gel ta wure man ya na banna ah kadri banna nya kat milliardaire multimilliardaire ati isuko humante kebe gi magi kalla fona she biya kunu nya ke dawre manne huwa al-ghani wa inna allaha la huwa al-ghani banna nyaniya ati wa inna allaha la huwa al-ghani banna nyaniya awre manne karinte khani yani banna karinte ko tendani ike na banna karinte angol yogo añana banna mais Mega fofo mula miskinin nabuda gaygan mante ya foy ma de ampu ka ampu ka suna bure ha ha ha kebe kama de an mulla ya ken kamul lungutu mante ya kebe kama de yo aken na ne ken na salam ken na ken na ken na anwari anati kenga nati karinte ñaniya na alhamid alhamid iki alla hadi yadu tunka kebe tinka mana duna muma tege funcugati mana wona kentunko wona mama yan tunko mamante alhamdulillah ko awa fon allah wona alla mama wona alla tiga yan kamne kebe alhamid kamne kebe atigante ngeni kamne tigante iki allah an kawama ne hani ki allah bana tiga fotarantun haga tigana tigande ko foni ki allah foni alhamid allah fay nematano koyno hadi ogan kawi tigana odi mama ate allem tara أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وإن الله بالناس لرعوف رحيم أتعلم ترى يلا ما وربا كتم ما ولي أتعلم ما فايت أنا ننشي مصري أن الله الله دي سخر lakum alla da khay khadanga ati kyalla da khay khadanga ma fil ard kebe ga nyi nyanka mai da khay khadanga wallahi allah khaya do dan ma fil ard kebe ga ke nyi nyi ati da khay khadanga horna fa kebe ga ke nyi nyi fofo na fangaye alla na khayo dan hadrin man nyogo men mara yogume adi sembe kono hayanda allah na hayanda anna simmara allah na hayanda kadir fufu ga yere iki allah na hay hadan igam ma hay moy su xam xaga mar ha hadare min nari anna ture mara hmm anna jarinte ana anna be mara i alla ga dunge jaga be jerinte alla ku alla ku mar <laughs> alla ne man pai adi khay hadre menda anna sere ngure ana jerinte ngana mar jeder fofo nyane ewa eh, sini pai ah, nani pai oni mara oh, alla ne manyen sakhara lakum ma fil ard i alla na khay khadan kebe ga nyen ati kembane fede ati wal fulka ado furu batoni ado batoni tejiri batonu ku i wurnu fil bahr iga wurnu gejino fil bahr iga furu ne kun ka wurnu fangun kamma bi amrihi ti kyalla nyamre subhanahu wa ta'ala yalla yan. baton pai haga mena fana baton nage jamane kadi jamane mm-hmm. jinka manyani ke bato hana faga yoke ke bi anga mula arakelle hatu kono bato bato ke kono khay hadan bato nga sigo ko gidem bato nga ko debe jinkam ma e puta gullala mane anga fita jinno atel min atel ya abato jinkam ba jinkam atel ati ke bato kondo khay hadan ikalla na khaya igam ma khaya igar wutu aywanena awela awari donc yere kawa fiñen kawa fiñen ewa ara yogo waca kene ma so ñaxente yogura atini bo nke ñogo me mbrem abada d'accord makempe mhm. bon mude mo batonga d'accord xawa ca fokon sasa sere suka dunan kenkento ati wa yumsiku samaa ati kyalla kammu ke i mel nei i kyalla ke kammu kammu ke be xaaxe ngaye ati tonte a tonte ni minna balla dun ka ati kyalla mel ni kammu ke an taqa ala al ard kammu ke na ma xem ni kam anda xem taxa su kalla hay ken kamuti yake kasu yake kengi serebe isoretu serebe isoretu serebe situ anti situ kamuti kasu kengetu kamuti yake ile kere sugaru kamuti yake yembaka ka kengi kasong ka so kengi hake kamuko hammeleyi ka khenu ha ke kamu ko ne be nati kamu ke o daga entretien de be no ko bonay on na de be ko entretien te antono donc ati iki alla melei agama kham arke nyako wa yumsiku sama ay melni kamu an taqa ala al ardi an taqa aga khenne ana makhenu al ardi ni nyen kam khati ad khenne de khati illa bahan kalumure illa gafeti bi izni mi kela dungende kotari ni gadungene kamu kexenne kotani ki ayigate e eh, kamu xenu kamu naxen kamu ke subo bo gana kota kamu ke subo gana kota kamu ke na ana kanu ana kanu ana kanu wala ke dihan kamu na nya go te soronte mo te te nga worne mo be ayan kunu nya kota ka fondena kamu ke fondena ke da nya te mo gar ga toli gari aboxena hmm? ata boxena yang kotayiri garari kammu ke ti allah dunge inna allaha atandalla wore binnas iki allah ñat sorondanga la raufun tunkwani tunka begini tunko moxomoxonten kama ñan tunku moxomoxonte ñan angana kote kebe noxonga allah keɓe gan ana mullimbaga de adde matane tahi dara uf subhanahu wa rahim allah kadi nemandana ñani serebe nda allah tu kamene ma kalle ngari nan ke allah di. a fari nema keɓe anga mulla ana nema ke fil kattanga ana lon nema keno kedal janna allah ga norodi kene nemare xere xere mumin ni ñanangal janna rahim alla togo ni ñani togo sugaye an fa sini fe togo ke wure ñani a tunku moko mogonte ñani rauf rahim neman dana nema be kebe ga fanni jofanni ikum su na nema ke jofandiya kenna allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum inna al-insana lakafur yere ati wa huwa allazi akengallani ahyakum ahyakum allah kebe agar habirandi allah kebe gir habirandi naam parce o meñi fu o meñi harban hadara me o fabadama amañi fo harabane ha alla ga lefi alla ga lefi na hadremme nya hadremme armande bari o d'origine iti inna allah khalaqa adam min qabdatin qabdaha min jami' al-ard فجاء بنو آدم على قدر الأرض الله ada dama taga ga tagana a gobba ittu gobba doore na gobbo kundu ar gobbo gobbo gobba gobbo ñana gobba gobbo ñen kamma dorente baana dorego kawante doro neye ngay doro xilla ngay doro binde ngay no sugay alar gobba ñawu naada na ke mélanger nawo fabaramata keñana hadaremu yogoyidu wacca a gabagamu manne yogo nagam doru binne yogu doru kulle yogu doru kote kyani anga yogu acha aki baren kote sa kote nyante dore kyan dore kala gamai dore kote nyan yo khal dore kene nyan agam fone kyan hadare min doru jini dore abu mani dore yo ken doru jini abatte ke hadare mu batte ke hadare mu so wonta ba yogu ne yogo kote kengiri tege mukulu kwa yerati huwa allazi yahyakum iki alla ana fadrandi fabrandi kemra kama fo wacha ka wacha khari sasa khaibrene watu ga break be sasa kono brandi huwa allazi ahyakum yana fabrandi ke bre falle summa kem palle yumitukum kem palle anari ana hakati kem palle anari ana khayun kinaka summa yumitukum aha kallem palle mana kanyan summa kem palle yuhyikum kem palle har anari anayle khabrandin kafillande wacu fa bire nyasas duna bire orne kara bire palle kem bire gadi kenya ni bire dumante n'est pas anga tel nokobe mhm. ha kem bire andumene ke bire ke dumene o sukentu sere suntira anga tini o ko o ka o kalle meri la kentia kalle kedu o sutenda asukalla me lahar bire dumena serebe ga aljanna dumena kebe ga jahannama dumena donc kebe ga dumene il faut na kenya pre ana kenya prepare ke passage nya donc lahara dumena akenya kenya wal akhiratu khairun wa baqa lahara sirene aljanna sirene aljanna dumena ken prepare duana makalo lo problème seitan na maga mungundi la harandu men imma aljanna imma jahannaba alla ga notan me ken karandu men summa yuhyikum innal insan alla ta haqiqa tongun tongu hadrame at hadrame min manni haqiqa la kafurun la kafur siqatul mubalagha hadrame ne fisringa lo khorea ata dar mere amat fisir galere de fisir ngallo khor khore yan afo khore mubalaga la iki alla nan taga na fofo nyangandanga anke nare antinke ntallabat aski aski halmna fat fofo man tagi alla fal angani fofo iki alla nan nyaken khali ambaria ya. an fotana bot sallefe sumefe jakka harbane حقيقة تومينيا بس كيس روي بنا واجا سلة في فوف الله هيدا كافر نيتا نام دابن الله كبار نو يعني حضرم مي أنو نكين مني أنا في سرنا الله في سرنا الفور أكيد كفو لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه فلا ينزعنك في العمر وادعو الى ربك انك لعلى هدى مستقيم يرى الله سبحانه وتعالى يراتي لكل امه يموتو سوغادو زين راسو سوغادو يموتو لكل امه يموتون سوغادو جعلنا من سكن جعلنا من سكن yalna o ñangundi i man sakan botinokku botinokku man sakan yimmuto sugadu iri botinokku ñangidan botinokku in ñangidan ken botu nokku in man sakan ani botiye ke yimma iri botiye ñangidan iga boti angoti boti dingra aɗo botiye indemana botiye no golle kya boti dinga ke mana place selangana ya place ke awre manne yimu to su garu iri place kiniya ganye da nga boti dinga wallahi yimu to su garu iri mande bari ida sharia kiniya iga e kencheriya iga e allah batete kencheriya man sakan man sak yowti yowti ni botu nokku wala nati boti fo sede gana angati angati li kulli ummati yimuto sugadu ja'alna man sakan o ñangundi idanga man sakan botinoku hum ikunga nasikuhu i kunga ken botinu kube alla danga nasikuhu iga kenga battano gene kenga nasiku wan battano hum nasiku hu ikunga buten kemboti nam nasiku hu battano nyen yare nasiku hu battano gene ikunu battano a kenga kenno ku ikunu battano a ken kamma yimuto sugadu iri kenya ngida kyagati li kulli ummatin ja'alna man sakan iri boti ira walla iri boti fokini ya hum i nasikuhu battano goni i kenga iga deɓeren ñangano geni i kenga nasikuhu ñangano geniya battano geni i ken kama iga ber seganañi kundu ñagar ya muhammad ati ina maha an tampindi sefe wacha ati fala yunazi'unnaka fala yunazi'unnaka fala yunazi'unnaka ina maxa an putallen maxu pour xana futu ina maxa an ne maxa futu ina maxa an putu digame digame kewolem ina maxa an putu fala yunazi'unnaka ina maxa an putu fil amri xibare ke anga xibare kebe kamma anga botiye kebe kamma ina an ne futu ina an putu bani an ga anga be an ga kille mutu ka ga kebe kamma i makari tiri kebe ga yi fona ina an nawara ayi nan kille nya kama ya muhammad arkenya wan sar ngi kille ni kille mutu yoko de nga be kille ni kille mutu khati ina ma kamputa lemma fala yunazihunnak i maha amputu fil amri ibare ke be angayano ko al muslima ko muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ad'u ila rabbik khirindi katan kama har andiga me futunu ini khallen ko nan khallen ko khirindi katan kama khirindi kat allah wa ad'u ila rabbik khirindi katan kama allah subhanahu wa ta'ala innaka annatu anke muhammadu sallallahu alaihi wasallam la ala hudan anke ni kande ya kamma atanya ni kande ya kamma anya ni tung kutkul gari ankalle kalle kan tung atan kalle kan tung innaka la ala hudan anya ni kande kande kebe mustaqim atrongonte kande potrongonte anori kande kandi potrongo ta tan kalle ma tan kalle kya an kalle kan tun an kandi potrongo te mare trinka khirindi katan kama gangundi katalla kile kuwata mare trinka wa in jadaluka faqul atseganani indan putallen mako indan indan kutallen mako wa in jadaluka indan kutallen mako fokuli ata fokulillahu ata nanti anda allah wori alam allah antuwana allah antuyinta alam allah antuyinta allah bi bima ti fonga tamalun haga keɓede merni bima tamalun fof hade ma waɗone allah antuyinta ayitu nankoto séréfi golle so haade men allah yitu anke anni jaabi keya anke ga kille kebe kabana muslima on kille an kille mutu ha inda putalle ma inda putalle ma anda de eh, allah ntuwana allah ntuwana kebe hagade bilaitu subhanahu wa ta'ala allah anda allah wari yahkum bainakum diga menyeme allah yahkum bainakum ati kyallan kitini khanaha wallahi kitu khore fay ki dunale ke gol me sur trop ki ki ni ni ko tro kini khallenko kini khallenko ko kha ha yawal qiyam ko la lati kyalla yikitin ha nya ko e eh, ko ta ko tempay ko ta ko tempay allah yahkum bainakum allah an kitin kana kan ko ta yawm al qiyamah sigen ko ta sigen kota mi kiti kana ina kiti hanga fima ti foŋa kuntum ni kempo fihi anohoŋa tahtalifuna hagame sohin hageyi fi kebenu hagame sohinde kencokira wurde serentiyere agalla ke e kita kama hakanname ñalla batimanne har hagame de ina kiti hanaha nuna kata tongundo garen bogome mhm. yo wona alla nya kota alla gan tonkino aga tongukino ko mm -hmm. allah yo ken kara ken parti ba parce ken ko ta angana ken nin kar golle mbo halanga ndimisiya at bosro no eh, tota anyame haraban antro il fo na irisima anga sogira su kamma ana sogira ke profu nyaga mak delile gamma hade ma sogira nyaga gare kamma parce kite kerina amu ango jogwa challa ankara an fogo khara ke gada khara me to man fami ndi fam mo wa anke ma fam ko miati seganani andaga mangatu na ta nke nyama fam atana kana kamda ille falle kati an kalle kantum ille kate kala banda nan ke an kalle kan gare kambar ille na kenya ga belleng kenya ga belleng an sai ngala dan ta khara me are yeren ar defon de barana bara anti leno anti pesa kenna manni igara yille tri manni tuana fiti mm -hmm. non anyan tuana anke nyan tuana tuana nyumi mun manni kebe anga dutu dutu kyan tuana laban tuana be dangure kan tuana suru in kyade kebe anga tri manni ah kyan tuana mhm. kyan tuana madu tuana anga tin tutu de anka yan tuwana me problem min nan tutu a ngutu ato tuambele nya ah ken tuambele ke makara naam ngantu tutu tutu tuwa ko jupe yan wala kallen kan an kan nan tin dutu tuwana pa tin nan tiketu la kero problem legi yarati subhanahu wa ta'ala mai kiti khalaqan يوم القيامة سيجن كوتا ما كيب كنتم فيه حاجة كيب كنتم فيه حاجة كيب نو تختلفون حاجة مسوخين إنا تيتخنا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير يراتي سبحانه وتعالى ألم تعلم كتاب ماتو ketan ma wori anna allaha nanta allah yalam allah no tu ma kebe fi samai kebe ga kammu fofo ga kammu ke atuwa kuma iki allah ma iya sutu wal ard kebe suga nyinyen ka atuwa kuma iki allah ma allah tuwa na yadda hmm. Hmm? kam peto ñeri ñiña peto ñeri aɗo kiɓe gano o ati a sutu <laughs> kon allah nallah horonken allah ɗe e atiyere kem mbaɗo fe kadi xamaka simma iri xata kundu ata kundu atayi ati fofoga kammu kelo ñiñen noxo asukofumante ati inna zalika andi ke gori fi kitabin asun kitabe no wa asun safante nyen asun note kan kitabe lawhul mahfuz doko allah ala so programme ya atan kitabe nogoña asun kitabe nogoña no allah ga mumo dey la ala so note ya kan- kan- na patu ala su note donc safande safande nciri hmm? safande asta andala nta, nta asutu mais atiya sunoteya fi kitabin asun kitabin nogoña mais ati inna zalik kammu ke kibiga agebe ñani d'accord kibiga ñiñi agebe ñani hati subhanahu wa ta'ala inna fi inna zalika tan ke ngori ala allahi alla kamma yasir anenya ati kyalla tan goto de anori fo winu fona ken pamu o fagari menyer sas o de menye sas fa 2022 mm-hmm. -hmm. 2022 wa, mois de mois de mois d'avril 2022 mm -hmm. oblige harona bara haronda bara woni miñol liggi fende pourquoi parce que ati kem programme ke 2022 ati kem programme inna allah khalaqa inna allah qaddara maqadir al-khalaiq qabla خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء الله فارنتي sallallahu alaihi wasallam allah da kadaren mu tege tege komo allah do fini ko adoro kutu ni programme kataga kamunta kataga nyenda tan karge wujune sine kane tan karge wujune sine kane ar programme donc awore mane nanti len ko o yimeiner lenki ar ki programme kebre mu tege kemen nyem tege tan karge wujune sine kane programme deja a falla na gari ar kamun daga ar nyinta desa se programme ar nyam dew a to anyata amunya wacha ba ifo liya lengi on te haji ni on te kal on te banten orinia lengi fona menyer kenga programme kemre kamu kemtege ni nyamtege hat kenga kati kembere allah arshi arsrahman ke quebradinho com a madi. Kamu ke dole dinya no. Ata arsike dinya kamma. Kemru fofon tuno. Hara bane me yino. Mele kan nin tuno. Jinnan tuno. Fofon tuno. Arsu fay jim fay rahman fay. Kem palla Allah ya man a Ad khalibe al qalam. Ad khalibe dabari. Ad khalibe taga. Ad khalibe. Khalibe tindam ati oktob. ati woma aktubu atuktubu ma huwa kain eh? a ah, halibenti alla nama ata safa ati nama jafa ar kebe anga safana kenya fay ñana halibe ngagiri kebe ga nyama ra safa kya kagiri haliben cefe dawa ar safa fanke nguru dawa nkawa wole man Donc, c'est-à-dire à programmer. Donc, il faut qu'il y ait un il qui est un qui est mort. Ah, Allah, il il y a déjà. Moi, tu au désert de déjà, Dani. Déjà programmé déjà. Déjà programmé. Mais faut nous non. Il faut nous bamser. Andallah, oui, subhanahu wa ta'ala. Et l'homme mafouz. Faut faire un à arsa mele kanugu kayitinin xa igalo batte non xar fo safi a yimaxa mais kumele kanni kebe ga nohuma fuj malla gani ñamre na koy na koy ken fedito malla ñamrende kebe ganuma ana jibru ñamre ana wutu har kedemen amori gedi ke sin kaso wacca ogati letul qadr finu geti finu ko yidi barni ke wuro ah mais pourtant wati wuro kharati qaddara maqadra qaddara maqadra al-khalaq am kinako قبل خلق السماوات والارض اركياكو mais mana khani andala ne mamure fulnunga aga layi mutuwawo kenti ke wallaha fo yalla tuwawo ke am kello wallaha ke hogatini lawhul mahfuz kentuno misale ke sine 2022 o faga sin kaso ñawaca sin kaso watteyegu yey wal difkitegu ye an kawankita 2024 allah no tanga porlomu hoore kawankita xa ngallaxil o foga mi 2021 anga duwana ko tasu anga lakil alla nga ni tangi ke kebe anga lay anga lakil nat alla nga ni tangi ke ara ke empuha al safa andanga lokul mahfuz hmm? mm-hmm. al safa agar safa me mere kan ni tetu ake nga lakil mere kan ni tetu wacci ganani anga lakil anga lakil anga lakil de berni anken kirnde wuro kebe ga tiletri kadi wuron kota mere kanu kuna yirini fini fininga angutu rokto aɗo kiitente bana alqadr aɗo alqada est qada que na bana la rokto no kiitente bana kiite aɗo rokto de bana wacca ati i rokto ayinodi saf mais awre mane ganayanga allah hilla anga allah hilla anga allah hilla kan kota ga kiti ga nyana ke wuro be gati tilati khadu wuro mile kan ko yankana ana ga kebe kinni ida afar sine sine khali comme 2022 kebe ka ne. mile kan ko ana kini ayima ri. donc kenke kenke ta haranga la khiri a confirmer ana kita hagala ya anato anga la khilla anga la khilla ndo anga la khilli akengalla anama de berni kengro garari anama de berni ki kitele ko atana ke shine kada din kira kiradin kidiga duwana balawo ke bangi khenne ana bagan kamma ana khairi lo kadi kadi ke plasi ana ana khairi la nangane kya geti parce que duwan duwan ngi khafufe mhm. geton duwa oni khiri ay manu khadi khiri donc khiri ngi khafufe donc awre eh, eh, kite ke na kiti kenyan kankota ke wuro kundu shinen no dogo akhiri akhiri akhiri anna allah khira ngalla khil ifanna khiriya hanga ma khirsu kebe gain garna rukutu anka madoki ashine li shine merima shin kasolli ana ana ana kini lekan idana donc an kita anyame kentigilli kengatigilli donc kenyani ati kyalla subhanahu wa ta'ala kengane nyani kyalla ma ane amoto ane ya abudu na min dunillah ikunga ifumbata alla alla batengure ma kebe bata lem yu na zilu bihi sultanan lem yu na zilu a yunazzilu ama yankiti kempoya sultanan delile kebe igabata dalilan probu yeba probu ndai ini batata yo a akenya koya kebe iga bata lem yunazzil ama yanka bihi ti kempoya sultanan dalile namunombo provonga wama laysa lahum aro kebe kada antimaha wa laysa lahum antima khadi wama kebe iga bata laysa lahum antima ken kabaten khadi bihi ti ya ilmun tuwa amunya kenka wama laysa lahum aminyangi maxa ku ni maxa bihi kebe ga batta anti maxa ilimun tuwaxu tuwaxun xagi maxa a tuwaxu fe a probu fe antuna kenni ata nanti kebe kebe sankuyen kamma iye muno batta a lankuteyen kamma xa probu fe probu fe tuwaxu fe wama zalimin atamnya bakkatin tondanga min nasir demandana bakatinte antemaxa demandana antemaxa min nasir antemaxa filkapana kafiri nafexi kuwa toxon zalimun ati kallen palle koxani demandana demandana antima antima ken ken labere ken mani fexadi ken mani fe ati subhanahu wa taala wa iza tutla alayhim nafexi vrai, fili kapana andu c'est vrai c'est la c'est muslimé c'est vrai, muslimé vrai, c'est yanta khani musalla c'est vrai, c'est yanta c'est fait euh, il fona on a tout na trois ga salim hmm. ay salim ay anda kalmane wasan wa idha tutla alaihim atangara kharai atanda khari kamma ayatuna iki allah ayumra khari kamma qur'ani kan kharan na fa wala dundo rek serebe kawduya dundo ren quoi angara qur'ani ki ayun khari kama qur'ani ayun ngara khari kama alkenya ko yere wa iza tutla alaihim ayatu angara ayu ku ayuku khari ayu ku nda khari kamata bayinat ana ku labanto mehe suntiya ibanganto alla diga munyen itahunde dundura ko ngi sondo mu nafakha ko ngi sondo mu no qur'ana kan harana an qur'ana harana honna la kringa al qur'ana nato anga harana anga harana at kennuku taarif atangutu anke ñim sira atan ñim nan karon patangutu nu fi ujuhu allazina kafaru atanŋutunu soron yosoni uju yosoni giyani ujuh atanŋutunu yosoni koni ha yosoni koni ha giani allazina kafaru kubeli kafrahu igiyanuhu angeri fai atango walla aŋutunu anmanutun almunka almunkar honiye honiye ke kebe yanga harana atigerni aŋutunti giyo pourtant pas pa qur'ana konde alla diga me inogo sonno ko fakka iga butu in sefende somo ko am putini ya kena yille man khane angare kibo kam gamay e puta kide la con, quoi diga me allah ati kyallande khangara ko menena subhanallah allah kibe garantaga nambirandi adiga me yikono hangutu atangu tuntigiyo andalla wari igiyo iyo soni amu tumiti honnawo nun kar ke mbaɗe fede andal lawri ati giyo ko bono ata ñakini giyo ko ade qur'ani ga pattongu ñakon allah hallango konde mais ken konna hundangati yakaduna ati kun kari iñaxo iga tintono itaxunde yanterinkande giya ke bono xa iñaxo iga tintono yastuna iga ragandini ittinto i ragandini billazina soro kubeni yatluna alayhim ayatina iñaako iga tintono kubini ayi k'u harana iñaako iga tintoni igi haragana ti kittunga gollen boburenani hay gana yigallayi gana yigallayi deɓen i butta buru inan koni honnako hempa ke mani fed ati iñaako iga tintono ina laga gollen pobre ñana gollen pobre ina ñana wala xonna ko ma et pourtant diga bure ko kenni ata ke be anga ko ramdu mi sondo voilà amili mu ko ammi sogo ko ina butu kya ga tere it itin ton yakaduna itin ton yastuna nallagandindi in koni haragana billazina soroku beni yatluna iga harana alayhim ku ni kamma ku ni kamma ku dundoru kamma dundoru nyan ken noku inda hari kamma tan ati ken noku ina ko butu timmanne ati ayatina orna fa ke serebe ger kebe ko allah ti futa ata diga me fe ayatu ayatu ami ami yimu diga me ati allah anti allah ti ina butu allati ina butu ina mini subhanahu wa taala ne qul ya muhammad ati farin nan ata ko ata ti sallallahu alaihi wasallam afa unabbi'ukum bisharri afa bu akere akungina annati afa unabbi'ukum yalni hakibara ba habini gabutu hanogoninga faka alla diga men ŋure haga memene seren kane ga tongun kono alla hallen kono yalla nali na hakibare ba na ko hadan na ke bi ga hakane sharri gil fobre min zalikum gil hakem golle ga hakade adde a kongina yama ati faran ata kongina anati ban banni hibare ba serebe ga kunu alla qur'ani ita alla tanabutu ita alla ti ancono mi kena meme anna nya ko anga sere kere kan anga kerni timan ne gira allah yon kara ati akum yidan an atannan tidanga yalla hayemul na hakbar bi sharri min zalik ha golle be kam kenne manne ati ha golle ke gara garaba anu ha ga meme kebe ha meme ke tuwan manne jahannama ani imbe doga wure man sere nyimuga meme khafu ti ta halle Allah tan namini sere mati fabu de amati kisima ati Allah ni qur'an Allah ti anke na annabutu wacambutu ko amuta Allah hati kenga atugadi ni manne abraje ni manne abone ni manne naru imbe nyani donc dundraku nafhaku kafraku kus kuyimu sikisu qur'an angara khara yantigendi qur'ane anna fa nafiqe ñimmi ñimmi ñimmi on ta ona qur'an te dira ma do to nafiqin ta qur'an tengan dira way ngema tan timba kam patelera ke ke le ngi pante ya antri parce que be ko na de gemme aji gemme atigemi gemme kafir nu nya e dundore an nya ati kenya ko yati afo unabbiukum yalni ha khibare bi sharri gil fobre min zalikum haken golle bi haga kam haga buttu atugadni mana tanaru naru annaru an ad kenjimbe ad allah wadaha allahu kenta hun yina ñinaña ta hundi allah kenta hundi sorondanga allazina soro kubeni kafaru ikafra adwa ati hundi kane wadaha ket wada ha ani wa hake ani imbeke ari imbeke tahundi kani wada allahu allazina kafaru alla tahundi kani kumini kafrago wa biisa almasir leger nokkumbono minan ani imbe iba masalu alla ti soro misalen keti misalen keti allah subhanahu wa taala misalen example ko tali talin keti tali kebe keti ne da te ፈስተሚው ፈስተሚው ከትሪንኬ ለሁ ታሊኬጠን ዱሪበ መሰሉ ታሊኛን ከቲ አላህ ታሊኬ በከቲ ታሊኬ በከቲ ሀና ታሊኬ ትሪንኬ ar tali ke tari tali ke mara hore mara hore daga ne tali ke parce que kun daga fawo nan kendo Allah ba makiaf kedo Allah summa misale muno kella ñana layba yo alla fay taali taali kattere taali kona fay mun battano idi kamanni ado ado alla ga mokobe woni fay ati fastamiu lahu hatrinke taali kedan ati innal ladzina ati kubeni tad'una hagi khilli hagi batta min dunillahi Allah kam na kungure ati lan yukhluqu ati lan yukhluqu ati iranta tagana zubaban suwanne suwanne sembe ati kubere hakibata suwanne suwanne kare khimante valenti suwanne ati iranta tagana lan arkenya kula ati irantia suwanne iran tagan lan yukhluqu zubaban iran ta suwanne tagana banati walaw ijtama'u walaw ijtama'u kharinda kafme iswan khasuna kafme lahu ne ke den dan purnan khana suwan suwan suwan ban suwanne bane khana taga khasuna kafme kharati atiranti aywa ati kembani fe suwanne haran tagana d'accord eh kafra ko manya kafra ko laga no tangi ar suwanne haran tagana kembani fe ati wa in yaslubuhum az-zubabu shay'an la yastanqizuhu minhu suwanne kebe aro hengende haranta tagana aran taga negi kikila ka jogo iranti na taga atiranti ni man har problemat suwanne ke gadi wa in yaslubuhum azubab suwanne ke nda fo jafati na fo nautu kom misale sukaran pay wal tiem pay wal suwanne li mhm. gar fo na na nautu ar kiempo fo be gadi la yastanqizuhu suwane ken mutu de suwane ken ama wutu ati kadi iran amo inti maka kebe gari wutu ka purna Puna purna buse kadi atiranti ke kada suwane keri fa wutu anya tienya Aya kati Aya sukara Arjasu. na jasu Arjasu. ari isuna ile menyini iran tibaka baka ha ah. ana wat atira baka baka kasa kenya ko ati wa in yaslubuhum azuba mana suwanne kenda fo jasu fo tagunta nari anna utu kempo shay'an kenya fofu aya sukara anya katti aga taxi suwanne kel fo utu ati kempo nya sukaranya wala katti la yastanqizuhu la yastanqizuhu ken cukra irad kenyim na na kenyim tanga na kenyim raga atrad busi na busi atrad minhu bak ne kema iranti yawra itini me comment swa suwane si ayi gama hmm. ke famo amutu swa na roke isura mi sa ne ke banan no har ke ma busi de irada busere bane suwanne ke rutan ina menye ina ina kai gonge to suwanne iranti me atiyere da'ufa at-talib murun murindana talib murindana lampu murindana lampu tenya lampu kemban wal matlub muri fonka kebe hagere mur aha lampu aha lampu tenya lampu don billa faya lampu don billa faya murindana ke talib kebe ga murindin kebe ga mulla ina kebe ga suwanne kenoko ina bagan ati ala punten aranti ewa almatlu harfaita e, e amutu jama jama ngara menyi jama de menyi nanti wona fogo onta wona raka okora raka otan jama ngara menyi de okori ak parce pourquoi c'est menyi ne ma c'est menyi te mais mm-hmm. allah tiere <laughs> daw fa talib murundano nga i lampu ser lampunto en eh, e munonuku ala ko meni ko batta yan talib in ko muru wacce suwanne in suwanne ke amul puri na suwanne ke daga ke be ko nga mi bagani ya to kono murundano yan talib munenu munenu kwani idi batano ya to ya to kono talib murindano in ko muru al matlub kan kan muri fo suwanne ke muri fo ifa muru pour ke be ina ina bagani wacca a talib muru danake a lampu akori a konti wotini manne ake lampu aya fo te ha a ne manne kebe i nga kenge sembinte yen i mi mais ti har kenka ka ken mari fere muru dana ku lampu har kebe ga muru aga aben suwan sembe sembeye <laughs> ha daw fa talib wal matlub hmm? muru dano i lampu Kebi ha hadi ga murnu aha sembe te mena kala butia suwanne sembe ni donc a koy e nanti munoni idi batano ilam punto ni har suwanne ran tagana suwanne ran tagana ke mane fe suwanne na kebe jas gari wutu bakki maka iran kisni bakka ala tella anu to ala tella donc da da ufa wal matlub <clears throat> ma qadarullaha ima allah horondi ma qadarullah ima allah horondi ima allah doro fil kapano wallahi ima allah doro ati ma allah ima allah horondi na allah na dorondi ima allah doro ati ma allah doro haqqa qadrihi a doroye tongun doroye ima allah horondi tongun horondinde ima allah horondi haqqa qadrihi ma tongunga a horonde in Allah idan ke Allah ya ke kinalla yali ba to ima alla horondi tongun ne ima Allah doro haqa kadrihi tongun doronde ima Allah tu to mun tuyye ima Allah tu de ima horondi ma qadarullah ima Allah horondi haqa kadrihi a tongun horondi ima horondi ma qadarullah imalla allah doro hakka qadrihi tongundoroye ma qadarullah ima allah tu hakka qadrihi tonguntuye imatu ke suganya in fo kape in kape ati inna allaha andike allah wala qawiyun ah <laughs> ati kere sirebi ki allah bat sirebi angi ki allah bat de ah ikiyere semenge suwanne suwanne har himante suwanne ki aro kebe gayi gana kebe gawutu andani ata awre man andani gidan suwanne ken atana an baganina inda lefi pe asel bengi kem ata ikiye semenge ya nalla suwanne kebe gadiga inda lefi abaganna baganna arati aba mi afata mun batal ni kamani drengo bo do swandi har ka ko ko ragan raja badi hati kyal la qawiyun sembe nyake sembe ngiya kembani fe aziz ari rinda nan kan fofa fofa ti kyal ngin suwanne pai adi kunyi suwande adi nyi hay kyal fonti kyal ngin subhanahu wa ta'ala fonti kyal ngin allah atanda lawri yastafi min al malaika yastafi allah sugandini nan sugandindi na'am allah sugandini allah ay khanini allah ay khanini yurid allah ay fonkare murun kebe gamulla yurid wa yakhtar ay fon ay fon ay remurun kebe gamulla yakhtar ay fon ka sugandi irati yalni kellayre idere muru idi sugandi ada ko min al malaika gil gilimele nuku rusulan faru ina meleka ni sugandi ina kunya faru meleka ni fay kamu ka ci kumpa kamu kiyata ha kumeleka ni goboye ar meleka ni sugan bakino ko na kumeleka ni sigindi ni nya faru kat soro kat ni ko jibril jibril mereka kan niya ni Allah da sugandi mereka nu no na da na ya ko fare aga garini ande min nimundu jibril kon sugandi allah wa minan nas iri khadi soroku ga soro khay soro ku ga sugandi ni nya faru muhammad rasulullah hmm. allah faren pe ko kan sugandi allah sugandi so fare pati yen pala ñeme far nako ñeme kat allah sugandi ni na fong na sugandi subhanahu wa ta'ala inna allah anna allah war sami'un allah mukana ñani basirun allah warana ñani aya sumuku aya xeñana su manne mukalla fontu makalla ya'lam allah itu ma kebe bayna aydihim kebe gi ikitu mena kebe gi jonga allah ikentu wama halfahum aɗo keɓe gi fande garini allah yitu mande mu kalla aya sutu keɓe garini keɓe gimiri allah sutu ma bayna aydihim keɓe gi jonna wama halfawa keɓe gi falle walla ma bayna aydihim keɓe garini fina amiri o kenkota o dage mokoɓe wa ila llahi kata allah ni turja'ul umur fini nga sagen a ila llahi turja'ul umur fini ñile fini nga ile kat ko allah ono mo gotude fini kusu shakata allah aswile na fofu ga ñaare makata de am passé de gilanga dutu brebe gillanga beli gillanga beli yigo yakhare lo yakhra anki yaran foga mugulelu de sax mais yampey muri de yampey muri de ya pe muri allah hati finu kusu pasina allah nokuya itelle silangana mattamisa yiga yampey muri makate hmm? silangana mattamisa yiga wala <laughs> man man man man selum ko yampey muri makate naam ati finu kusile kata allah subhanahu wa ta'ala ile nak arke nyakoya ati ya ayuha amanu irka'u wasjudu wa abudullah wa abudu rabbakum wa fa'alul khair yere allah subhanahu wa ta'ala ti ya ayyuha allazina amanu no nyande ar khabari tongundi irka'u hawur kongi ur kongi salle parce que ur kongi salle ngondo me nya salle ngondo me ur kongi an furngul laga irka'u ka ur kongi wasjudu kanan cujudi kun salle ngondo mun wur ko ngendo as-sujud wa abudu rabbakum khar hakama mut khar hakama mut ana allah subhanahu wa ta'ala khad allah mut wa fa'alul khaira khana khairin de bari du bur fam salle ke bana khairin tanayo ana salle ke bana fe amul wa fa'alul khaira khar khairin khad salle khairin salle salle khairin mawrin fotana ga nanay salle bana fe an cumpunu an kabila ngono miskini ngono tampito kesu man khairi mure nyen miskini ndema anna mare mun ndema kesu man khairi ngolle nyen ar kenya ko wa fa'alul khair la'allakum amenyana tuflihun hanaya takdir kitano amenyana hananya takdir kitano tuflihun hana kisi subhanahu wa ta'ala wa jahidu fillah ati xana jihadu ndebari walla wa jahidu xana ndurgoto fillahi allah dinanda xa durgoto alijtihad alijtihad durgote ñen jihadul manne jihadu la ñen gajangoro kafirina ma kempe ne wacca jihadu guyeyi jihadu nafs nanyon ki ñima gaja nga nyuki nga ja ken ka yai anyonki mm-hmm. annaga ja an kotu kenyan kotu jihadu sabilillah nda arfa nan yonki nga ja nabuga harame jihadu yana yonki nga kebe mulla annata yi Allah bari Allah tumulla anna baga anna baken jihadu ken jihadu nya mm-hmm. ken jihadu poste Allah kebe haramundi aha angamula chondo me anata yi Allah tindumuli kya kotempe aba ken wote ke wote a wote parce que ganay len ko ga ke brebe len o no kundu nyaati bono mudrin ha wure no oy salin oy sumin ha o yonki kiya kebe mulha o ya ben ki ana problem ki ana difficulté ki aga tire wajahidu fillah hanandru to allan kibare an jihad haqqa jihadihi ti atung timanne durugotentum haqqa jihadihi ti alla jihadun tum haqqa jihadihi kehi kata allah haqqa jihadihi mana alla jihadu jihadihi ko kan alla jihadu mm -hmm. alla jihadu ke haqqa atum walla nanya kanan durugoto annan yonkin gaja Allah da haqqa jihadi mana drugote ke tong drugote atong Allah mbatte ke atong parce que yare eh agati fala tamutunna illa wa antum muslimun ati ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi fala tamutunna illa wa antum muslimun a yede at hankin allah hankin allah haqqa tuqatihi atunge mana keniyen tung kenuye atung donc awre manere yogo do akhini am allah ti tongti kenuye kim tung kentma antma kade angara allah anganu kusu kebe gana lanko da tirman kentu haramte khaganani ankenga ankenga latiman ne shella kiyan soronya kengan a ah, kiya de khayindi fallo kana fini bilinka, kero ni min na tong farki amna tong kenya garenya tongu ngalanka ne manne angano kusu tongu ke siga kama anyambano jamao siga kama kiyan tongu kiyan gitire kananga jalla kille jihadu jihadu gibe tongu jihadu nafsi ani kinga ja ga ta jihadu jihadu ngeke halle ke Allah ko tego antu yaba mm-hmm. anyon laga maga de beri ken jihadu nya maga di katir de beri katir de beddo angena duraka ken xaw mak mm-hmm. awa ke duna manya duna manya <laughs> duna manjuan be kha Allah ko te ati duna manju de be aga de beri la ille falle ken na Maka maga de beri ha haqqa jihadihi huwa ajtabaku allah araka ka sugade de adalla waɗi ummatu muhammadu ah, sa sallam wadi waɗi ni ñimutowno allah wallahi o munna allah ɗo sugande de bogam baro yimmini at huwa ajtabakum ajtabakum kono sugandi allah at allah araka ka sugandiya ha ah. allah yo mulla heeri keɓe anne ummatu muhammadu wama jala alaykum ati kyallamu ñanguni xa kamma fi din ke dina min haraj lixe bitte xote ke dina xoteyeba ata nan cigintan an nan cigintan canni ata nga lanti anga miselle ata an nan taatu ata na shinka sun cumi ata nga miselle ka an na wara anga voyage ne ata anga lata wara xote nga ah xote ni min xote ni min sa dina gi min ar na wadi amari arna wondo daga dina ka ta kote yete lihi yete arna wondo daga a kenya ko wa ma jala alaikum fi din min haraj ani lihi ti maro atimaro hakamma de imaro hakamma na atimaro kamma wallahi maro kamma dina ka nenya millata abikum hafabu kille hafaba akille ko hano fabu kille ibrahim annabi ñim ken gete ibrahim annabi ñim mum papa ibrahim sogodi a sogodi annabi ñim mega beñani annabi ibrahim arabu mbog min d'origine minan ismaïl ko min ismaïl jifuni ka igiti min isaq fe ko min isaq kaat millata bikum khafabu kille ibrahim ha ah? khafabu kille ibrahim huwa ke huwa telemin kiano qur'an bur ad huwa watati millata abikum ibrahim bu kille ibrahim kille huwa ibrahim arba wala huwa yali ibrahim arba pelangati huwa akin ibrahim sammakum an khakhiri akin khakhiri al muslimina muslimo ibrahim ana hakiri kembere khameri kembere khamu bange nanti ummatu muhammadu muslimu nyana hayat diga ma kene jakina ni khayere get huwaire an allah allah nam allah yere huwa andalla wori parce que yere diga me atman gel fana huwa ajtabakum dama fam at huwa yere ko gadi allah ko waji tabako allah gani wa ma jala alaikum fi dini min haraji. ko xani allah fe ke dinati xotet xa kamma kete dina ke neñen a ke ta ante xadi millata abikum xa faabu dina ñan xa faabu kille ko xani ibrahim huwa sammakum donc tout sera warma ke kebe jonga falle ke ma hawar kontere Na. mais oyitu oyitu nadi alibila ibrahim qur'ani kene kuna ara bangandi ibrahim nanti aninya jama jama ke muslimu muslimu jama ummatan muslima anonya u jama musliman jama do ibrahim gilla gani ibrahim ayatu man muslima nyani ibrahim muslim nyani ayam de kembangan khayere allah at allah no alla no xibaaren ko no togon ko kitabu ko ni dan nati muslimu ngirin ni xani ummatu muhammad sallallahu sallam huwa sammakum ake ngalla an ha akhiri al muslimin muslimu muslimu an du khayandan allah no khiri ummatu muhammad du khayandano khaya khayala dinanda al muslimin min qabl ata do xibaren ko qur'anari yenkane min qabl ado xibaren ko kitabu kitabu fono tawratini andami ñim pono ni parce que allah andami ñimme sugadu andami ñimme sugadu allah ay aha ndaña andami ñimme mele kan kena jofa ana jofani ndaña andami ñimme mais andami ñimme duya c'est gnañi agara banganki yanga birene gara banganki anga anga kibe na walla nara khalle ko hani an muhammad sallallahu alaihi wasallam kidiga mar ku idan an bi munju se ganani srebe gara aro fare fare gara meni su awre mane dunge fare khalle ga ko idan ar kinga laban donc mane manere allah subhanahu wa ta'ala o khibare ar ko kitabu fono faru ɓe to aɗa ko giɗa nohiri musilime o du kinnano du khayano eh. allah yo mulla on kam on kam ngal hala haala wacca kuti lankuti ga du le lenkaxini ummatu muhammad wallahi allah la donte gelle inna allah la yukhliful kenga ma fe on fo walla de kenga ma fe no fo walla parce que wacca a kuti e ngobo ni kamma har fo mumo jofiya harfo mu mu lengi way tor harfo mu <laughs> allah ganno yida yere ati huwa sammakum muslimina min qabl ke ata ado khiri muslimo bara ke kane qur'ane kiriyen kane wa fi hadha ado ke qur'ane kuntu khati ke qur'ane ado khiri wala hadi ummatukum ummatan wahida don allah ado xibaren ku kesu liyakuna rasul pour faren nanya faren naña shahidan alaykum faren naña shahidan sedana o kamma kota kote mbay farin ga ro kamma farin kanti mulla yimu tonu seregatel jahanna gem ko gem ko no daga min aljanna ha ka kato gatel nokosu ata faren no ya ay mina sedo kamma farina sigana sel way ay ayna ayna idunge a ala na farin cikin an muto iri kero ki anya iri kero ki anya haro ga dangi salata ke e yoguni inda itelle farin gaten eh kunin choro choro nya gude kunin choro nyare itelle min kema itango bosh fare fare ngi inati ya choro nyane me finu kuri fragan palle farin mutu tamanceni tamanceni ayitu at he kun choro nyande i hato dok intirin doke inata yi an kara falle sentiment de ida ida chu nampra oti mu mu yonki lu munya Allah ga tanga donc an yonki lu mu akadi wa to no yere farina sedo kamma wa takunu shuhada khaha ummatu muhammad khahanya sedano ala nasi sabon kamma fari nyum tolu ko ni kishi mumin ningen kallem palle o gara meni ande bi nyimu siki idi sɔrɔ nuha fa di sɔrɔ musa di sɔrɔ ibrahim di sɔrɔ bal suga da na ɲa i ande dɛ lay isa sɔrɔ lay musa sɔrɔ isu siki waca alla nati misale musa sɔrɔ nda ka mɔgɔ musa atina atan t'an go mparna kan jofande ba parna kan jofande anin panawol jofani ati ala ni jofani akota kota alla na ɗum le kan wa jaa rabbuka wal malak saffan saffa wa yawma izin bi jahannam izin yatazakkaru insan wa anna lahu zikra ken kotare allah yimirina ɗum le kan asusi jibril suno ewa gana yimu tonu be gata ayo ko a ah, allah ko de mu fare wori parce que kota koten mhm. yata allah kum fare worde ah, musa ka mo ate ah, ni fana ko ko nan ceda ko nan temoyen ko nan ceda an temoyen ko ummatu muhammad fare nyimu tonu nyaw ko an temoyen kam mo o de khara yera qur'an yera nanti musa alama ka yaba. wati eh allah andu musa kay wor kharo kitab no qur'an no wan shedan te moy e kam tiaga tire subhanahu wa ta'ala ken no khananya wa takunu shuhada ala nas khananya sedano soron kam eh ke ma hore ke valer ummatu muhammad ati wacha faqimu sala anga mulla nanya ken jamano ananya na kallem palle nya sallano no salen jigil anga misalen jigil su ke kumeke faqimu sala ka sali tide kharan challe kharan muslimu quran annanya fara ni mutun no faqimu sala wa atu zaka kharan jakka ka jakka khana kini miskini haru wala khini serenga golu su ni ku fini fili gi deberni kafri fe ku serenga sali a jak jakka bagani aranya kafri anga serenga laki misale atu sumit hmm? yoko atu sumit esko orakan kafi madam aga salin am sumi ar gondamento alla alla tala kita ko mo kallem pan farla nyanan sumi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum siyam ah kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun donc waji farla nyanan kam manan sumi ka sume sekreyen ko na alla jogo tara jinge shume ga kati media ni mm. ana ana mini <laughs> manti ya ana ige kenna dalla na kha uran khil kafi madama ga sallini aga jakangi serella ni serella cha na bringa maka ami hiji maka mm-hmm. alla khil kafi no asalina anyama kutekina dalla alla ada ada da na kallem wala yere yere ari fini fila faqimus sala wa atau zakat angoni wa'tasimu billah ati khana mila Allah dina khana mila awre wa'tasimu billah khamila Allah an Allah dina khamila Allah dina an kha khair duna adola ha Allah dina mele arki wa'tasimu billah huwa an ke ngalla wari mawlaku demandan khamakha demandan khati kyalan kha demandan kyallan khawuli arki ala be ken kota sigen kota huwa maulaku yake allah yan hawli ummatu muhammad alkiyako sallallahu alaihi wasallam atiyano ya yano demanda na wali al waliyu an wali bisandana demandana an wali yati huwa maulakum ati kyalla yan ha mandana ati fa ni'mal wa ati fa ni'ma al maula fa ni'mal maula ati demandanan curo iki alla ganya serebe demandana an demandanan curo namu suro demandana ngata suro serebe iki alla gan demana an demandanan curo kallen pala kilu nanta demandanan curo kemban bati wan ni'ma wan ni'ma nasir mana nasir an demande na nyida wotal woli awre manne serebe an ga fini misini khawoli an kana an menjangi allah me yogura ya menjangi an kana me asembete manteya an ga ke difkita an ta ndema khati ki allah gadi ni'ma wa ni'ma nasir mana demandana an kasro serebe iki allah ga nyan dana. kalle palle an ma taw madaba iki allah ga no yande man awre mane fotangita ya suara ka ya نعم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا انك انت السميع وتوب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gracias.